dama ka san ta dama ita ce wai da kake bani labarin zai dama kin san shi ba na wani son wata hayaniya da yawa ka gane dan ka san ni ya san ni ba wani abu bane ba to ai ni ma ita ce wadda nake baka labari wadda nake so daga mun ban nan za mu biya wurinta kai da shi za ku iya ci gaba da fafatawar ku kaga wanda ya iya allansa sai ya wanke to an ki a ba zan zo ba dole ne ina tsoron mutumin nan kin ga tsohon kolo ne kada addu'arsa ta tasiri asirin mu ya tono daga yau in kika san zaki zo gidan nan ki kashe wayan nan ki batta a gida to ni yanzu ya kike so in yi da wayan nan ke ma fa kin san ya wayan nan nake Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A ah, a ah, ah, da zuwa, zanne da zuwa. Maraba, maraba da 'yan makaranta. Momi na wuni. Lafiya lau sabi, na gajiya. A a kai na ji daɗin wannan kalami. Ashe kai ma ka samu labarin canji. Wallahi momi na ji wannan ɗan rainin wayan yaron ai ya ji ya same ni. yake gaya min wai an canja miki suna momi <laughs> shi ita kuma zi ta au ita kuma zai da ta koma zi wallahi na ce to aini abin ya min daɗi ya kaji wannan sunaye wallahi momi suna <laughs> yi daɗi eh, to haka kai yanzu bai fi ma daɗi ba wai da sai a ce wani wai inna kamar wata mai tallan fura wallahi momi ni haka momi ai ya fi daɗi <laughs> wallahi momi a gayance kowa zaka gaya mom din mu kaza mom din mu kaza yawa shine ai zance na Allah ai shi bai waye bane momi na momi yaya ni da nake jira in ganka kwarkwata tana haduwa da kudin cizo in ga kirci da abu na ganka haka shashare goron bakin sarki wallahi momi wallahi momi wasu mutanen kirki na samu abokai a nan makarantar mm. suna da mutunci momi suka ɗauke ni na ke zuwa gidansu ina kwana har sutura da suke sawa kai har ta kai ta kawo ma ana ɗinka min sutura a bani in sa momi. yo ga zahiri kuma wai mata sun ga ɗan kaciya? kai na ji daɗin ganin ka alhamdulillah shi yasa kika ganna haka amma momi cabin ai makarantar na akwai wahala ai dole Allah ya saka masa alheri kai kai kai mm. a gaskiya momi ba zan koma makarantar nan ba kai wallahi ba zan koma ba kai ma me na bata bakin ka wannan ai magana makaranta ba ka ji ba ka ga shi wannan ya je sun haɗe da baban sun haɗe min kai ka san shi halinsa gaba ɗaya halin ubansa don haka nake ta murna Allah ta Allah Allah ya sa ka zo kuma sai na ganka yanda nake son in ganka yanzu ka ga mu hudu su su biyu wallahi shi yasa nake son ki momina kuma momina kin san wani abu ma wai wannan yaron wai shine wai zai dauki magana ku wai ya je ya gaya mun? wai kun yi kaza kun yi kaza kaza kaza kaza wai ya za a abin nan yana neman shawara kaza kaza wai kun canja suna kun canja halayya wai in zo in taya shi da abin nan na ce to ni momi ta riga ta durƙusa ta haife ni kuma ba abin da zan ci da momi sai dai in mata biyayya sau da kafa muka yi kacce kacce da shi yasa bai ƙara koma makarantar ba ai wannan yaron wannan yaron ni da asibitin haife shi Allah da ta zama sanya akai to Allah ne ya dubi maraicin sa a gidan na daki ban fita ba tukun na guda ta kankama amma da asibiti ne ta zan ba ni na haife sa ba kwata kwata ba shi da irin halaye na shi kwata kwata duhun kansa irin na can haka wallahi momi na rasa inda ya ɗauko wannan doka kuma ni momi ba ma wannan ba mm. gaskiya momi makarantar na fa ba zan koma a'a yo kuma ma sai ka faɗa baka ji ina cewa ni ma na samu abokin haɗin kai ba ai makaranta ko ya cire ka ko kada ya cire ka ni na cire ka an gama ta da ka yau an je walade daina yauwa momi shi yasa nake son ki mm, momi an je walade na. kuma wai momi na wai har da cewa wai in je in natsu in zauna in yi karatu wai ni ma in zama ladan in gaji ba ka zama ladan wai ladan momi sai na ji wani irin abun bankwaran kwai ba daɗin ji wannan dan neman bala'insa a kaina yi yawa wannan yaron ina jin da zan nemi maraba da shi ladan fa wai ladan momi tun da ah. uwarsa ta haifa ta haife shi dan kundugurin buhu ubansa ya zo ya nuna min gidan da aka taba nuna mai aka ce wannan gidan ladan ne ni zai jaga wa tsiya ni zai hada da talauci inna wa inna ilaihi raji'un ladan da yana kiran Allah muna jin daɗi amma ba ahali na ba nace shi me zai hana ba zai zama ba ni fa na fi son zama ban yaro in ga ina fanta ma momi kana juya masa tiyari shine momi Allah na ga tsohuwa a baya shine momi na mun jiniya wi wi wi shi ce zai zama wallahi zai zama ladan wallahi zai zama momina amma wannan yaro da kiran masifa yake momina kaga muna nan muna ta zuba ya kago wallahi na ga yunwa ma nake ji ko abinci ban ci ba abinci akwai kajin zi. na. Zi tana nan da kajin ya Wallahi akwai matsala. wallahi ban san na ma rasa ma ni me ma zan yi to ai saboda abu ne ba bangare ɗaya ba ni abin da ya ɗaure mun kai to shi me ka alaji haruna nan gida a ai kamar yadda ta gaya ma gidan ta ne to shi kuma ai is possible shine mijin yayata ta ah, to kuma baka ji ta ce babanta shi ya ba mijin ta gida ba za ta sai dai kenan shi ali haruna kenan shi aka ba gidan abokina lamarin nan fa gaskiya ban yadda da shi ba ta ya za a ce babanta shi ya ba alhaji haruna gida duk fufukar da yake mana a kasuwa sai ta mayu wallahi sai ta mu yake zuwa zazzarewa ido a kasuwa wallahi me yana haka kai ka san menene abin da za ka lura da shi a yayin da ya zo fa ka duba irin yadda ta ruɗe hankalin ta ya tashi kai akwai wani lamari a ƙasa haba haba kai a dai duba wannan lamarin ai ba wannan ba wannan maganar da kai <clears throat> ka tuna mu wato ka sa yarinyar nan ba ma taɓa zuwa gidansu ba ne duk haɗuwar da muke da ita saboda ranar farko da na ɗauko ta a mota ta nuna gidan da ta ce nasu ne ba ta yi na ajiye ta a nan ba sai da ta sa na zagaya da ita mhm. sannan na ajiye ta ranar da na daɗa ganinta ta bi wani surkuki ta shiga wani loko ne ma an aike ni na ga yarinyar nan ta shiga wani gida ka fahimce ni da na je sai ne tunai an barza ido na na gane ita ce na tura gidan don in tabbatar yawwa ai ba ta fito ita ce sai na ce to zai me ya kaki nan sai ce ma wallahi daɗinta ne duk shekara yana zakka yana ba wannan mutumin ne ta kawo har kwana ma tana a gidan saboda zumunci ba ni talaka da ya mata ciwon wannan to wannan magana da kai ta tabbatar min da wannan yarinyar makaryaciya to ni kaina kullum daga kanti sai kanti daga kanti ba mu taba haduwa da ita a gidansu ba to ba wannan ba ai ba wannan kana ji na za ka iya zuwa kasuwa gobe a me zai hana in ban je kasuwa ba ina zan rinka samun inda zan ci abinci haka ne ka san me fi damuna in ce in ga alaji a kasuwa kuma bayan wannan ka san akwai wasu kuɗi da aka ara mu kaga yanzu ban biya ba kaga zai ce ga inda kuɗinsa suke tafiya kenan to ni yanzu kaga wannan jakar da ka dungura hannunka ka kai mm-hmm. wallahi na je kasuwa ana samun matsala zan zo in zuba da gowa tsummo kara na a cikin gudu dan gada ƙauye ina da inda ya fi can kai ni kan gaskiya ina kai ƙarya ta ma duk ta tashi a banza kenan to ita ƙarya an gaya ma tana da dama ka ci ribar ta ne ai ribar ta kenan ita yanzu aboki da ka san menene ni wallahi duk kaina ya daure kawai mu tashi mu je mu yi sallah mu yi addu'a Allah ya kawo mana mafita shine kawai amin kawai abin da za mu amma na jaruna kan kai addu'a da za ta ci shi a daren nan wallahi sai ka shirya tabbata kalla in yana da zuciya ba zai ƙara zuwa gidan nan ba saboda abin da ne masa gara da kika ce in yana da zuciya dan kwa ni na san kalla dai ba zuciya ce da shi ba tunda da zai yi zuciya ai tun kafin a kai ga wannan cin mutuncin wani bayani ne ba a yi mishi a gidan nan ba an mishi da ƙananan baki na mishi da manya ni da kaina kin ga ai ya kamata ya gane to amma tunda kika ga bai haƙura ba ai kin ga babu zuciya <laughs> kuma fa haka ne mama amma na ga yanayin yadda na yi masa zan sai yi matuƙar ɓaci shi sa nake tunanin da ya tafi ba zai dawo gidan nan ba to ni dai yanzu mariya ni fa duba wannan ce ta dame ni ba yanzu dai dan mai kuɗin nan kina gani irin hidimar da aka yi mishi kuma yanzu ke in banda abinki shi fa kallon nan da kike tunani muke gani an kore shi din ai abin lallaba ne yanzu abu saboda na gaya miki a gurin shi ya kamata a rika samun abubuwan da za a rika yi wannan hidima to yanzu kin kori kalla yan hidimar da muke samu ai ya dan canza ke biki ga lokacin da ya zo din muke wannan magana ba da kika fito biki ga yanda yake shar da shi ba yanzu wanka yake faye kwalliya biki gani ba har turare ya sako ban san inda ya samu ba to mama yana ganin an kwace masa ni an kwace ni a wurinsa kin ai dole ne ita da tsafta da bai shiri ba ko to ai ba haka ba ni ba yanzu idan kalla bai zo gidan nan ba yau ko gobe to gaskiya mariya akwai matsala a to ai ba ma wai wannan wai sama'ilan ba dan masu kuɗin eh. hidimar da za a yi mishi ai mu kanmu muna gab da in ce miki ko ma in ce miki mun ma shiga yanayin da zan ce miki gobe fa ba za a ci abinci a cikin gidan nan ba eh. ga bashi da ake bi na. ne zan ji kin ga dole a koma a lallabo kalla kin san me ma na san me zan yanzu dabarunmu na mata shi sama'ila akwai abin da zan masa zan masa dabara in nuna masa akwai wacce take cikin bukata cikin tsanani za a taimake ta kin ga idan ya bada kuɗi ba sai mu ɗauka ba in ya san wata ai bai san wata ba Allah mama. To Allah isa a dace. Za ma a dace mama. In Allah ya da za a dace. Ni na san me zan masa. In dora shi tunda ba baya so ya bayar ba sai an yi magana ai gwada ki nake. Wannan wani irin gwaji ne? Mu ma fa mun yi gwajin nan mama. Mm-hmm. A ce har yanzu sai a ce wani gwaji gwaji gwaji to mu ma mun yi gwajin nan ai. Allah isa ya bayar. In aka gaya mishi. A gwajin za mu gwado shi yanzu zai gwado kuɗi. To karki damu. Gwajin sai ya gwado kuɗi. Allah, ɗaga min ƙafa za ka. Ka san ba na ma wasa. Eh? Wallahi ba kuɗin nan. Kuma kaga bai kamata ka ɗaga. Da Allah da ka ta ila. Ni fa ila ni fa ila wulakancin ka yayi min yawa ni fa. Ka fa ya za a ce daga tashi an ce za a je a kawo akuyoyi ko igiya ban gani ba ni kuma kuɗi na kullun sai a dinga kuɗi na matsala kullun sai a kuɗi na ni fa yanzu na ma daina yadda da kowa a rayuwata da kake gani na magana ta gaskiya to ai yanzu kai ba ma zaka gode Allah ba ma kai fa abokina ne kalla hmm? ba sai ka gode Allah ba ma da na dawo ma da raina ba hatsari fa aka yi fa akoyen gaba ɗaya ba wata ta tsira hmm? ni to kuma ni da ni ne na mutu yanzu da wala kai magana hmm? to shikenan matsala ba za ta faru ba sai akan dukiyata ba za ta faru ba ni shi kenan kullum haka za a dinga yi da ni kenan ni fa ina barin gaya ma magana ta gaskiya wallahi raina a bace yake ni fa wallahi sai in kwabe mu da ku tsaya mana da Allah da wallahi ila a yadda raina ya ɓaci yau ka ji to akuyoyin ai ba duka na kwaso ba to albishirinka goro akwai nan fa guda tara ne kuma da guda hudu na to saboda biyar din basu dawo daga kiwo ba na gadare zai yanzu ba sai a koma a kwaso biyar din ba biyar din basu isa aurore ba au a hawa da Allah ikon Allah to ba ai bayani za ka yi mun da wuri Ka gaba haukan naka in sako da bayani ake yi ai akwai rago guda biyar guda biyar suna nan eh. to me yasa ila a koma ai sauri a ji a dauko su mana yanzu abin da lami da kai to kawai ni iya kudin mota zaka bani kawai in je dauko su to yanzu kai ila kuɗin da zaka je kawo mota ka je ka ɗauko ai ya kamata ka je ka ɗauko su ba fa wani kuɗi ne fa mai yawa ba kuɗin mota kawai zaka bani fa in na dawo akwai nan dai guda biyar dai na san sai ka mun ciku ila ila ila to ba ki ta mutum ba an ce barawa gudu ya ce da kayan ba ki ta mutum ba gaba ɗaya aljuna shikenan 900 ne in go 500 da Allah amma ila a kiyaye a kula da hanya da ni ba na son wata magana a kiyaye a kula da hanya da Allah su zo lafiya hayyan afiya dan Allah to ya kai yanzu wannan ita za ta kai ni gida ka gaya mun kuma yanda zan yi kwaso kuyoyin au wai nufin ka nan wa'annan ba ta ne tara da kai ba wannan da ni da zuwa na da dawowa ta da akuyoyi da da biyar awa alaji awa awa awa ai kawai da wurewa za ka yi kawai ka dai karo min wani abu dai saboda ni ma ba zo nake fa ni fa bana bacci ba saboda kuɗin da kake bi na ila rike wannan Allah gaba ɗaya ka haɗa mun mana waya kace to ila yanzu fa fa ba ko sai yanzu ba ba wurin sana'a ka to kuma wurin sana'a ta sai in kwashe gaba ɗaya da in abin nan je ka bari in shiga in shirya je ka to yanzu na eh, eh Malam ka sha maganin mana <coughs> ai na sha ainihin da ɗan zafi na so ya ƙara shan iska <coughs> mala wannan abin naka yana bani mamaki na ji ana ta kiran sallah kana gida a zaune inda da ne fa da tuni kayi alwala ka fita kai zaka kiran sallah ke dai bari bari ai komai sai da lafiya yanzu ainihin jikin na har yanzu bai gama ƙwari ba koya na ɗan ainihin kama su lasifi na daga miliya sai in ji mukamaki na kamar za su sabile malam duk na san dalili saboda babu muminatin salihatin musulmatin a cikin gidan nan shi yasa duk murya ka ta koma haka aina tana cikin gidan nan da baka faɗa haka ba kul kul bara'atu kar ki ƙara ainihin ambata min wannan suna a cikin gida kamar ya ki daina ambata min wannan mummunar baiwa a cikin gida ai wannan ba haka take ba da ibtila'i da nake ciki ita ta ainihin jefa ni take ta jefa ka kamar yaya ita fa kake yabo da ne nake kallon ta haka daga baya na gane ashe muguwatin ja'iratin shakiyatin kafiratin inna lillahi karka ƙara faɗan ta kafiratin kan ce me ka ce mata haka a wani irin wace irin masiba ne bata jefa ni ba malam ni fa kyalkyal banza na biye ba na da ta eh, ganin kitse ne wa rogo baka san in ka latsa gari ba ne asha <laughs> ai na sha wuya amma dai alhamdulillah To da an kubuta daga sharrinta ya shi ta san an gaggabje ne an mun wani makalafatu sassaɓawar kamanni eh <laughs> bara'atu malam ka san me nake tunawa sai na tana ranar da ka aje mu a falo ita tana dama ni ina hagu har wani zukutu kake kana maganan hannun daman ka kaza ita fara menene da menene na zira ido yanzu ba gashi ba da dai haƙuri garatu da min bara'atu maimuna ta yaudare ni da kalamanta za ka ya ƙare A ayi haƙuri bara'atu don Allah a daina tuna baya wata kan an yaudare ni zuciyata ta tafi kin san Allah Ubangiji maɗaukakin sarki ya halitti zukata akan son mai kyautata musu. Jubilatul qulubi ala hubbi man ahsana ilaiha. Na ga wannan kyautatawa na yi zaton abu ne na gaskiya. Ashe tsabar shakkiyanci ne da iya duniyanci. Ni ko na ji daɗin zama da Maimuna ban ban so ta bar gidan nan ba. Subhanallah, bara'atu. Hmm? Ki haƙuri mu zo mu gina ainihin rayuwa ta soyayya. Mu tallafin juna. <laughs> Eh, ai mai dai Eh, sandar da take hannunka da ita kake ainihin kai duka a'a ka aro ta wani mana ce za ka yi duka da ita ai yar mutum ba ta wuce tsawon hannunsa eh insha Allah ai yanzu lafiya nan mala yanzu dai ka ci duka kawai lada ne ya dau bara a yana so kina ainihin tuna waɗannan munanan kalamai <laughs> kowane wata kaddara ta saka tahowa ba tare da ka sanar a gida ba sannu babana saboda sai na tsaya ka bani umarni sannan tattaro in taho ko a'a ba haka bane ka san dai idan baba ya zo ya iske ka a gidan nan ransa ba zai masa daɗi ba kuma kai ma ba za ka ji daɗi ba gaskiya ne saboda kai ka kankame ka kanannaɗe komai a gaban baba ko saboda ni na baro makaranta na to shine kake jin haushi kana na rabu da shi sha sha sha mai sha sha sha wani wuri kai ai kai ƙwalo ya dace da kai wallahi ba wannan ɗana ba kai ya kamata ka je makarantar ƙolo idan ka dawo ka ga babu karebin da mo sai ka koma ka tafi masallaci ka wa ubanka ladan salamu alaikum ai uban nasa dai ba barawo bane wa alaikum assalam to daga ina yi ne waye ce ka zo haba mala da zai zo gidan ubansa sai ya tambaye a zo ko kar ya zo gidansa ne ko gidana gidanmu dai to da wa kai ciniki kina da gado na ne ina da rai to in ka ji na ai da mai shi mala ya za ka riga irin wannan magana sai ya tambaya saboda shi wannan mashiriricin na wajen kan ba shi bane sai ya tambaya ki kiyaye ni wallahi idan baki kiyaye ba ina magana kina min irin wannan abun kai am waye ce ka zo ai mun yi da kai in za ka zo ka aiko ko ka ga mu to yanzu ka riƙa kafi ƙarfi na kenan to me yasa baka tuntube ni ba kawai dai na zo na kawo ziyara ne zan koma duk littafin da yake duniyan nan ba inda aka ce uba ya ɗansa babu gurin amma duk littafin duniyan nan da ya shafi musulunci an ce ɗaya bi ubansa ka san wannan Mariya eh. a gab ila dama da saboda shi kike mun wannan rashin mutuncin da ke mu to me wanki ya ce ka ka cika masa kuɗin da ka karɓi kayansa kuma ka zo ni ma ka biya ni bashin da nake binka don haka za ka iya tafiya jika malam wa yake fara shiga masallaci bayan ladan ladan ne farkon shiga masallaci ya kiran sallah sannan jama'a su zo kana nufin ladan za ka aura mata to ladan dan wuta ne ladan fa Malam. eh dan wuta ne mutum ne kuma ba dan wuta bane karshen ta ma sai ya wuce aljanna mutum yana dibi dibi kuturwa a taraka a kofa amma wallahi da ta auri ladan gara a kai mu gidan mari na rasa kallon na rasa shi kin ga ni yanzu babban abin da ya fi na ki shiga gidan safiya hmm. ki ce mata ta ba da zubin adashi da dama haɗawa ake da nawa ta ba da zubi ki ce mai adashi ta ce lallai lallai akai zubi ta ba da zubi in kika karɓo to ka ƙara ganin ila a sakkwato